Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa da ku a cikin kashi na tara na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna gaskiya ɗaya ce. Yayin da jami'an 'yan sandan Maryam da Hashimu har yanzu ba su da wata makama akan wanda ya kashe Musa Babuji. Matasan abokan nan namu wato su Bilki da Faruku da kuma Jamilu sun kama hanyar gano bakin zaren. Sun gano wata tattaunawa a shafin yanar gizo na My Page na mamacin wanda ya nuna wani sanata wato mai girma jibo na yi masa barazana. Amma 'yan sanda ba su ɗauki wannan abu da muhimmanci ba. a kashin da ya gabata magajin garin dutsen langa ya tuntubi 'yan sanda akan wani bayani mai muhimmanci inda hasken da ya basu ya sa 'yan sandan suka sake shawara game da biris ɗin da suka yi da matasan nan a baya a ɗaya ɓangaren kuma waɗannan matasan masu gudanar da bincike na ƙashin kansu suna ci gaba da bincikensu cikin sirri sun mayar da hankalinsu ne akan gano ko wane ne mai wannan shafi na labaran karya a yanar gizo wato guntsi fesar wanda yake yada labaran karya na cewa mamacin nan wato musa babuji ya ɓaci da cin hanci da karɓar rashawa bar mu saurari su jamilu da bilki a cikin wannan kashin mai taken mara gaskiya ko a ruwa gumi yake jamilu na gode da taimakon da kai mun wajen tsara karamin shafi na yanar gizo ha baba komai bilki zan turo ma rubutu na na farko da zaran ash ta kammala tace shi to ya kyau ai za ka yada shi a shafinka idan na ɗaura a yanar gizo ko zan sa faruk ma ya hakan me zai hana na damu wai koyaushe faruk zai dawo daga mangwarori ni ma wallahi zan so na san me yasa har sai da ya kwana Hankali na ya tashi fa lokacin da muka yi waya muryarsa tana nuna kamar akwai wani abin da baya so ya faɗa haka ne allah dai ya sa lafiya abin duk ya zama sai a hankali tun da aka buga labarin aisha yau da safen nan <laughs> kar da yaka ce mun baka jin daɗin yadda labarin yake ta tayar da kura ai ba mu taɓa samun kanmu a irin wannan halin ba hmm. wallahi ni ina ma a ce rayuwata za ta koma kamar da kafin ai wannan kisan ka. me kake yi ne jamilu ka dage sai buge-buge kake tun ɗazun ba ka kautawa har yanzu ƙoƙari nake yi ta yaya zan gano wane ne yake da shafin labarin nan na gunsu fesar amma abin yana da matukar wahala sosai <laughs> haba ina ganin kai wani ƙwararre ne <laughs> to mecece matsalar eto eh bayan mun kasa samun shafin ta laliban adireshin yanar gizo sai na duba shafin guntsi fesar na page amma ban samu komai wanda zai nuna mun su waye sake da shafin nasu ba amma yanzu ina kokarin duba adireshin shigar yanar gizon nasu sai kuma me an sa wa shafin tsaro sosai kowane ne yake kula da shafin to ya san harkar fasahar sadarwa ta yi wani iya gano ko da wajen da yake ma dole akwai yadda za a yi ya kamata a gano mai laifin yaɗa irin waɗannan labarin ƙaryan baya bisa doka gaskiya ba haka ba ne ba dai a hukumance ba kuma ba dai a wannan ƙasar ba amma ya kamata a haramta shi to ko da ya kasance haka bilki kina ganin yadda abin yake yana da wahala ka gane wani labari ne na gaskiya da kuma wani labari ne ba na gaskiya ba ballantana ma ka iya gano wane ne ya kirkiri labaran karyar mhm. ke biki taba karanta kanin labarai ba kuma kika kara yaɗa shi ba tare da kin karanta shi gaba ɗaya ba <laughs> na yi laifi ba shakka wani lokacin kanun labaran sukan ɗauki hankali ta yadda sai dai kawai kaga ina ta yada labaran ba tare da na yi nazarin abin da suka kunsa ba. To da haka ne labarai suke saurin yaduwa ta yanar gizo. Wannan wani batu ne da zan tattauna a shafi na. Wannan farar dabara ce. kuma ki tabbatar kin samo kanin labari wanda zai jawo hankalin mutane su karanta shi <laughs> wato ka iya gano wajen da shafin guntsi fesar yake kenan ko warai kuwa a nan cikin dutsen langa yake yawwa sai mu sake duba shafin yanar gizon ai marasa gaskiya ko a ruwa gumi suke wannan maganar wane ne <laughs> tawa ce <laughs> kai dai ka sa ido kai kallo watakila abin da muke nema baya bukatan kwarewar fasahar sadarwa ci gaba da gwada fasahar ki akai <laughs> bari mu shiga wajen bayaninmu na shafin labaran guntsi feshar mhm, kaga kaga ga wasu lambobin nan bari mu gwada mu gani ko za a ɗauka hmm, ba na ko shakka wannan lambobin na bogi ne bari mu gwada zan naɗi maganar ko da za a ɗauka idan dai har wani ne a nan cikin dutsen langa za mu iya gano muryansa hmm, to gwada din mu gani lambar da ake gwadawa yanzu ba za ta samu ba a sake gwadawa nan gaba <laughs> to tsaya bari mu gwada ɗayar alo alo wane ne an shiga uku bilki me yasa kika san kame haka me yasa biki magana ba abin da ya firgita ni jamilu um, ban yi zaton za a daga ba ban san ma me zan ce ba kuma wannan muryan na san wannan murya lalle na san wannan muryar kin dauka bari mu sake sauraron muryar mu ji ku gafara ku bani hanya kai kai a buɗa da Allah a baiwa mai girma jibo hanya a'a mai girma jibo shin gaskiya ne abin da muka karanta a jaridar dutsen langa ta yau cewa kun shirya wawura kuɗin gwamnatin jiya da ta ware domin gina cibiyar matasa ba abin da zan ce ku ja da baya kada ku matso anan na gaya muku to rahoto ya nuna ka yi wa marigayi malam musa barazana kana da hannu a kisan da aka yi masa kenan wannan wace irin tambaya ce ku fita ku bar min waje na yanzu nan ba abin da zan faɗa kwata-kwata amma faran kai daɗe wannan fa wata dama ce fa da zaka bayyana gasken lamari idan ƙarya jaridar ta buga to ka faɗa mana abin da ka sani game da magana na ce ba abin da zan ce kai ina masu gadi ku kawar min da waɗannan mutane daga gabana mana ku fitar da su daga nan na riga na faɗa muku bai kamata 'yan jarida su dinga shigowa haka ba yanzu kuwa mai gida kai mu je da Allah jihar ba ku koma da Allah dama ce muke baka fa mai girma jibo dan ka kare kanka ba sai na kare kaina ba ku ba ku taba jin labarin ƙarya ba ne duk labaran nan ƙarya ne kai ku ja da ba da Allah ku fita daga nan da Allah kenan. Ai amma na ji daɗin ganin ka. Kwarai ni ma na ji daɗi da na dawo. Sai na ji kamar wata doguwar tafiya na yi. Duk da cewa mun gure ba nisa ne da ita ba. Ban in sha Faruk. <laughs> Kai. Jamilu, ka yi masa albishir. Ah, mene ya faru bayan bana nan? Yanzu nan muke shirin zuwa wajen Aisha mu faɗa mata labarin. Ah, to ku faɗa mun mana. Kunga, ina ganin fa har yanzu ba mu zo wajen da za mu fara murna ba. ba lalle ne wannan abin ya zama wani abin a zo a gani a ƙoƙarinmu na gano wanda yake da shafin labarin guntsufe sa sai muka kira lambobin da muka gani a shafin sai muka ɗauki wannan saurari wannan muryan ka ji faruk alo alo wane ne ah, to na san wannan muryar ta adam ce shugaban matasa hakan ko za ta yiwu mu ma mun yi mamaki kamar yadda kai faruk amma sai muka tuna da saƙon nan na my page inda adam yake tambayar malam musa cewa ya ake ciki game da masu girma idan dai adam ne yake da shafin labaran gutsufesar, to kuwa ba wai batun ya san duk wata ciwaciwa tsakanin 'yan siyasa da malam musa kawai ba yana ma yada labaran karya da gangan amma ai ba mu da tabbas har sai mun tunkare shi ina ganin ya kamata mu je mu nemi aisha tukunna daga nan sai mu tafi mu yi magana tare da adam din sai mu yi haka yanzu dole ne mu nemo alakar adam da wannan shafin saurin me muke yi haka ne kuna jin cewa zai gudu ne zai iya guduwa idan dai har yana da alakar 'yan siyasan da suka yi wa musa barazana suka kuma zuga matasan mangorori da maganganun ɓatanci ai labarin aisha a jaridan dutsen langa ya tona musu asiri kuna jin zai yiwu a ce adam ne ya kashe malam musa in har fuska biyu ne shi kamar yadda alamu suka nuna hmm, a'a na san abin da ya faru ga malam musa babuji me daga gaske kake yi faruku bulki ah, jamilu dama iyayenku sun ce za mu same ku anan sannun ku dai yawa sannu mun yi wani laifi ne a ba a ce hakan ba a'a ba za a ce kun yi laifi ba amma sai kun faɗa mana komai game da wannan binciken naku faruku dai yanzu ya faɗa wa abokansa cewa ya san abin da ya faru ga malam musa shin zai faɗa wa 'yan sanda gaskiya yanzu bayan da a da 'yan sandan ba su ɗauki maganarsu da muhimmanci ba bilki da jamilu sun ɗauki muryar adam lokacin da ya ɗaga wayarsa yayin da suka kira shafin yanar gizo na guntsi fesar mai labaran karya. shin wannan wani arashi ne ko kuwa shi ne ainihin mai shafin ku biyo mu a shiri na gaba domin jin yadda za ta kaya kafin nan adireshinmu na yanar gizo na nan domin ku wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka. dandalinmu na sada zumunta na maraba da ra'ayoyinku a dangane da dukkan shirye-shiryenmu kafin nan nake muku fatan alheri ku kasance lafiya. Siyaki da muggan laifuka.